bismillahir rahmanir rahim menene mafita kashi na goma sha biyar sai kamshi yake bugawa sanye yake da cikin ƙananan kaya kamar yadda ya zame masa jiki sanya san ya shigo falon cikin natsuwa bakinsa ɗauke da sallama tana duba wani littafi na addu'o'i ta ɗago cike da fara'a ta amsa masa ya rasa na tare da ciya na barka da dare barka muhammad ya gajiyar hanya alhamdulillah masha allah momi garin Kaduna ya canza ko ina an samu ci gaba kai gaskiyar masu iya magana ne da sukan ce kowa ya bar gida gida ya bar shi ya ambata tare da zama a gabanta saman rub tabbas ai duk inda mutum yake in dai mai kishin ƙarsarsa ne zai so dawowa na dindindin don su ma jama'ar kasar nasu su amfana da shi dariya kyalkyale da shi domin ya hasko jirwaye da kamar wanka mumin ke masa wato dariya na baka ko amini na momi zan dawo ba da jimawa ba kin ga fa duka duka ina shekara na biyu ne da soma aiki ina laifin in na samu shekaru talatin nan gaba kafin in da lokacin lokacin na jima kiyoma ba ta katse shi da sauri dariya kuma sanyawa ta haɗe da cikin jifa sararara. oh my mom sorry i'm just born insha Allah ina nan ina shirin dawowa ƙasata ba da jimawa ba Allah ya nuna mana lokacin lafiya amin ya amsa tare da kai hannu ya ɗauko tsohon diyarin da ya hango a gefen ta. mami me kika adana a nan ne da alama wannan ya jima ana adana sirrika na mahaifiyar masau ce bakin cin mahaukaciya ba ce yes ba ta cikin hankalinta amma da alama sai da ta rubutun tana cikin hankali ikon allah to ko me ta rubuta Tunani na ya bani abubuwan ciki masu mahimmanci ne don ta sharri ta yi sharfi a shafin farko duba ka ga abin da ta rubuta budewa ya tsira wa rubutun ido domin ki ya albarka rumasa'u takwaran mamanta na rubuta shi ne musamman don ke kaɗai ina fatan yin sadar da ke cikin ƙoshin lafiya domin ina ji a jikina sai da zaki duba abin da ke ciki tuni ƙasa ya jima da rufe idanuna abin da yake rubuce kenan ko hamid ko ya kammala karantawa sai ya matsa zuwa shafi na gaba ya ci karo da rubutu cikin manyan baki an sa gaskiya ne duk abin da kai za a yi maka a kulka shiga cikin samit momi ta datse masa hanzari numfashi ya za ya fuskanci momin ya ce mummy tabbas abu ne mai muhimmanci don ina jin tarihin mahaifiyar ta ce lalle zan so jin mai ke kunshi a cikinsa sannan zan so ganin warwarar kalmar da ta so mu bude shafi na gaba da shi ni ma tun da na tsince sa a asibiti lokacin da ta kwanta kafin maman ta rasu sai jiya da nake neman wani maganin da malam babba ya bani na ci karo da shi a bag ɗina Na haka ban shiga cikinsa don ina kwaɗayin wata rana Ruma sa'u ta karanta da kanta sannan bisa alamu kalmar ita ce ke kunshe da jigon komi na abubuwan cikin shi ne ma babu tantama momi ikon Allah kenan sai ji da gani wallahi momi. duk wanda ya ja da shi ya yi babbar asara tabbas kuwa don zai yi wa duniya zuwar zoma ne ya zo a guje ya koma a haka babu madogara ina tare da zancen kimomi shiru suka yi na wani lokaci sannan hamid ya katse shirin da cewa to momi ki bani na ɓoye in ya so idan lokacin Da karantar yayi sai na kama kike bata a'a ba zan baka ba na san halin ka sarai saboda ka riga ta karanta abin da ke ciki ne kawai kai momi ba hakan nan bane fa nake nufi Allah zan ajiye mata ne da gaske ai sai ka yi da wata hamid wacce bata san san jin kwam ɗinka ba kuwa momi Allah zan killace shi a wuri mai nisa yadda ba zan tuno da shi ba ba fa za ka riga mai ruma sa'ujin abin da ke cikinsa ba na faɗa maka la momi ashe kun ba ta sunanta na ainihi ruma sa'u sai yanzu ka tana kenan i eh, Allah ai mun sha mamaki ne da hubbi sanda maka ji sunanta kenan ruma sa'u sannan na tabbata saboda sunan na damu da lamarinta tun a farkon ganina da ita mumina kenan Latir Sa'u dai ta gama nashi ruhinki Allah da tana raye sai mu rika yin faɗa da ita dan na san ba wanda zaki ya, sai ita kadai ni ma dan dan ba ta raye ne kaga na sanya ta arena Hamid ta ambata a cikin rawar murya afon momi allah ya sa mai ceton mace amin dan allah kada ki kuka tunda allah ya baki madadinta yanzu nodin kai ta yi ba tare da amsa mai ba yawa momi dama na zo ne domin ne miki tambayoyi akan ɗiyarki amma tun da baki cikin kyawun yanayi bari zuwa an jima sai mu zauna har da baro da mahmud dan shi ma na ga ya kosa ji dalilin samuwar cikin jikin yarinyar hamid wannan magana dama yanzu ya kamata mu tattauna amma dai kai kai kadai dan ban aminta da natsuwar Mahmud ba Mumi Allah ya canza dan jiya mun tattauna da shi sosai har ya bani labarin abin da ya faru ne masa nasiha kuma na tabbatar min zai yi aiki da shi kuma yanzu haka cike da tsoron fita yake dan ya ce abokinsa Adam na fakonsa akan kama masa yan uwa da aka yi wai za a kai sa firizin ne akan laifin satar makaman jami'an tsaro da suka yi tare da shiga gida don aikata sata wa report din sata aka liƙa masu sada kika sa aka kama su alhalin su suka su aka zalunta suka zo ɗaukar fansa eh ni na bada umarnin a rubuta haka saboda a yadda suke da sun samu dama bashi za su kuma ka sanarwa da Mahmud shi ma bai tsira ba dan sai na yi duk mai yiwuwa na ga ya zauna gidan yari ko Allah ya sa ya hankali in ya fito nun momi kada ki aikata wannan kuskuren don wallahi ba zai yi hankali ba sai ma ya karo salo na daban na daban wanda sai ya ninka wanda yake kai da haka ina haɗa ki da girman Allah kada ki sa a kai shi inda za a ɓata goma ɗaya bai gyara ba shiru ta cikin faɗawa zurfin tunani zuwa can ta ja numfashi Hamid zan yi nazari a kai amma ko bai je firijin ba sai na sa an kunta shi shikenan muni tunda dai kin dage a kai ba zan ce a'a ba isbita dama ka tsuke bakinka ko in haɗa da kai ta yi maganar cikin kaiwa kansa rankwashe Gamcewa yana marmashi ya miƙi ya tsaye. zona Hamid, na ji irin taimakon da za ka ba madota. Ta furta cikin serious. Saman rake koma ya zauna ya tallafe tik ɗinsa da duka hannayensa ya ce ina sauraron ki hajiya momi. Murmushi tai. Ta gyara zama ta ce dama so nake ka zamo likitanta kafin ka koma kamar dai yadda muka yi da kai kafin ka dawo. Kamar da kike so kenan momi. Kula da ita idan ina ofis ko in na fita unguwa tare da zama a wurin lokacin da malamin da ke koyar da ita karatun addini da boko ya zo saboda ba ta samun lokacin karatun yadda ya kamata dan sai in na dawo ofis da yamma suke zama kuma kafin magarib sun tashi domin ban yarda da barinta ita ɗaya da shi saboda yadda rayuwa ta lalace amma kai na baka amana har cikin zuciyata na san ba za ka ci ba na baka yarda ɗari bisa ɗari hamid don allah ka rike min amana kada ka sa ni ci kunya na gode da wannan yabawa na kimomi kuma da yardar Allah za ki same ni fiye da yadda zuciyarki ta aminta da ni sannan zan sallama malamin sai na maye gurbinsa in ya so idan na koma sai ya ci gaba daga inda na tsaya kai amma Hamid ka gama faranta min Allah ya maka albarka har gaban abada amin muni bari na shiga kicin tunda ina gida an huta cin abincin restaurant ta ambata tare da miƙewa tsaye momi wai me yasa ba za ki ɗauko mai taimaka miki ba kufi ne yake tun aka yi na farko ya tsorata da lamarin 'yan aiki ni ma ba na ra'ayi don ba don allah ya kiyaye ba da tun auren mu ya zamo tarihi daina tuna min da lamarin shaɗaniyar na momi allah momi lokuta da dama sai lamarin ya yi ta faɗo min ina zargin ma ila ita ce ta kashe mana diyaro masa'u allah masanan gaibu ai yanzu ga ta can tana girbar abin da ta yi kuɗi dai da ta sace ba su yi mata amfani ba don jikanta ya ɗauke shi ma garin sanya gudu barayi suka tare shi suka kwace tare da yi masa dukan da ya samu matsalar gani ita kuma yanzu haka tana can kwance ciwon paralysis ya kama ta ta zamo a bar tausayi hakkin ki ne momi kin ba ta amana ta ha'ince ki wallahi kam haka umma ta ce sadda na je duba ta duba ta kuma eh da na ji labarin halin da take ciki na kasa samun natsuwa sai da na kai mata ziyara ta nemi gafara ta kuma ina yafe mata mumi halinki daban ne da sauran mata hamid kenan to me amfanin riko momi katu ta turo ya shiga har bedroom ɗinki dadi ya gansa ido da ido kuma ta tsaya ba tsoron allah ta ce dama kin saba shigowa da su duk in dadi ya tafiya har ma kwana suna yi a gida kuma ta yi sata ta yi satar kuɗaɗe duk don a ce ke ce kika ɗauka shin ta yaya in ni ne aka yi maka wai ma a ce na iya waiwayen inda take ai wallahi ko da na ji an ce sai na je gari ta za ta shiga aljanna billahi azam sai dai a jefa ta wuta don babu inda zani idanu kawai ta zuba masa tana hasko karatun zuciyarsa ɗaya da umma dan ita ma haka ta ce dan har fushi ta da ita sadda ta samu labarin zuwarta dubu tsohuwar mai aikinta mama zulai hamid a rage riko don ba dan ba abu ne mai kyau ba ta furta a hankali to momi in haka ne ki janye hukuncin da zaki wa mahmud ki yafe masa ok ta nan ka dawo ni dai alfarma nake neman masa kawai tashi mu je ka taya na aiki dan kai ma kada kai aure mai aiki ta baka matsala ai wallahi mu mitin shekara ta na farko a kasar UK na shiga Catering school saboda ina son koyi da ɗabi'un dadi na na taya ki aikin gida musamman girki ma yo ai shi ma rana tsaka ya koya saboda tsaro ta magana tare da ficca tana dariya ya biyo ta yana cewa ai hakan ya kamata ni ma na bawa wannan kalmar star har guda goma tsaro ba don tsaro ba don tsoro ba jiyowa ta kawo masa duka ya risina ƙasa ya ce au tuba nake momina kunnensa ta ja ya saki kara cike da shaƙiyanci rumusawa da ke zaune a falo tana kallon bol ta kyalkyale da dariya har tana tafa hannaye Kalanda suka yi ta taho da sauri ta rungume momin ta yi ƙasa da murya ta ce momi ki sa shi tsalon kwaɗo ne irin wanda onkul mahmud ya sa ne mai gadi ya hana in yi na gudu "Ina idanu waje momi ke dubanta "Ke ban san karya." yaushe ya saka ki tsalon kwaɗa Hamid ya tambaye ta cikin tsare gidan. Allah Uncle Hamid ba ƙarya bane ba. Dan Malam Hassan ya ce mai karya. dan ƙasan nawa ne kuma cinye kyawawan ayyuka yake sannan na mutunci yana sannan yana zubda mutunci ga yinsa. Shiru suka yi cike da mamaki. Dota, yaushe kika ga Muhammad dan? Yanzu fa fice. Da a nan wurin yake zaune muna kallon bal. Ta nuna kujerar gefenta. Ba wannan na tambaye ki ba. Yaushe ya saka ki tsallan kwaɗan? yau mana da na fita waje wurin baba mai gadi shine ya soma min masifa tare da cewa sai na yi tsallen kwado kuma ni keep quiet mami ta daka mata tsawa jikin Hamid ta shige tare da boye fuskar ta a ƙirjinsa jikinta sai rawa yake yi fincikota momi ta ta zaunar tsakiyar falo ta ɗauko kwadwaya da sauri hamid ya rike yana girgiza kai no momi kin manta ba lafiya gare ta ba hamid na so masarewa da lamarin wallahi ta yaya za ta je wurin mai gadi a'a momi kada ki ce haka ki bi ta da adda tare da koya mata wanda zai ba ta kariya daga mugayen mutane kuma ai ta ji ta cewa mai gadi ya yi mata wani abba sai ma kare ta da ya daga muguntar broza uncle yau na soma zuwa wurinsa kuma ya yi ta shafa min nan har yana ja min pant tana magana cikin nuna cinyarta tare da daga doguwar rigar jikinta farin pant ɗinta ya bayyana ta ɗora hannu daidai inda ya shafa mata da sauri hamid ya kawar da kai saboda hango jajayen lams nata da ya yi masu sulɓi kafin ya ankara momi ta ɗauke ta da lafiyayyen mari ta saki rigar tare da tsala ihu hamid ya zabura ta ɗaga masa hannu bari na abin da ya dace hamid tunda ba ta ji me nasarar mata ba game da fita ba tare da neman izini na ba momi yarinya ce kada ki ji mata ciwo ga ta da karamin ciki Yanzu zube mana cikin dama bisa kaddara ake sa please momi irai eh, ya baci ha na baka ita hamid ga ta nan ka ci gaba daga inda na tsaya tunda na gaza tana faɗar haka ta hankaɗa ta wurinsa ya yi hanzarin tare ta ganin za ta faɗi ƙasa momi ni kam ya sanya da ita ya ambata a hankali yana kallo yadda hawa yake bin cik ɗaro masau. sa'o cijo suna haɗa ido da momi ta yi mugun haɗe tare da jan tsaki please momi na ta tuba gobe ku tafi yuki ta furta a fusace idanu waje yake dubanta ta ja siririn tsaki ba tare ta saurari magiyar da ya so mai yi mata ba ta shige kicin tare da murzaki nokin yake yi don ta buɗe ƙofar kicin ɗin amma ta yi da shi cikin raunin murya ya so magana momi ban san ki da haka ba ke mai fahimta ce san fushi ba halin ki bane ki taimake ni don Allah ki fahimci batuna wallahi ba manufata na hana ki hukunta Roma sa'u ba ina dai duba halin ke ciki a yanzu haka ga karancin shekaru da ke tattare da ita na tabbata da a ce cikin normal tunanin take ba za ta yarda ya mata hakan ba ya dakata yana shafar bid nasa tare da sauraron ko za ta buɗe kofar tsawon wasu mintoci ba ta da niyyar buɗewar har dai ya gaji da tsayuwa ya dawo falon inda duma sa'u ke zaune tana shara hawaye tamkar wanda aka yi wa dukan tsiya unkul hamid ta haƙura ta ambata cikin tale baki tana shirin sake fashewa da kuka kallanta yake cike da mamakin shagabarta uncle hamid nan yana min ciwo saboda momi na fushi da ni shine ya so mu ciwo kallon da take nuna masa sai tun zuciyarta kau da kai ta so ki je ki kwanta kada kan ke ciwo tun daga kirji nan ya so mama uncle mommy nake son gani ka ga yadda ke min ciwon karuwa yake shi yasa nake kuka saboda jiya malam ya faɗa min fushin iyaye babban matsala ne akan ƴaƴansu dan mutum na zama wa mara gane karatu kuma zai yi ta rashin jin magana irin na uncle mahmud gashi ni bana son in zama irinsa kuma ina son in yi karatu mai yawa tashi mu je na raka ki ɗaki ban san yawan magana Yawan murce ta fuskarsa a haɗe amma ƙasar ransa ya ji daɗin huɗubar da malamin ya mata akan darajar iyaye tashi ta tana kallon yanayin fuskarsa harara ya maka mata ta yi hanzarin wucewa gaba yana biye da ita har cikin ɗakin sai da yaga ga ta hau gado ne ta kulle idanu sannan ya rufa mata bargo ya fito ɗakin ransa babu daɗi tana jin fitarsa da sakko da sauri ta shige bedroom ɗin moma ta hau saman bed ta lafe sai jan ajiyar zuciya take momi kam sai da ce hawaye dan gani take sakacinta ne rayuwar musa uke son ƙara gurɓacewa a karo na biyu kalaman hamid ya taimaka wurin sassauta zafin da zuciyar ke yi numfashi ta ja ta jingina da cabinet ya allah ka da ni jin kunya akwai rikardiyar mutane ta ambata cikin share fuskarta da ya ɓaci da ruwan hawaye ba komai ke yawo a ranta ba sai lalubo wanda zai maye gurbin mai gadi wanda ke da kyawun hali ba mai fuska ba ba mai fuska bi ba domin dole a canja shi saboda rayuwar Roma ya iya inganta. Cikin yardar Allah ta soma jan askar cikin ranta, a take natsuwa kuma nashe zuciyarta. Cikin kuzari ta soma aiwatar da girki, inda ta soma da yi wa dadi da Hamid Fabright Food nasu, wato tuwon alkama miyar agushi. Tana gama ta yi wa Roma nata wato jalab na taliya wanda ya ci kayan lambu. Ta haɗa fruit har za ta fito da su zuwa dining sai kuma ta tsaya shiru zuwa jan ta tsaki ta kuma kunna gas ta ɗora white rice ganin tana da stew shi kuma na Muhammad ne dan shi in a sansa ne kullum abincinsa ya zamo mai ne amma ban da tuwo domin baya shiri da shi cikin awa biyu zuwa da rabi ta kammala komi saboda duka girkin ba masu wuya ba ne ta gama jerawa a danin ta juya kenan ta yi arba da hamil tsaye ya gaɓe kai gwanin ban tausayi murmushi ta sakar masa ta ja kujerar danin ta zauna ya tako a hankali shi ma ya zauna a saman kujera ya tallafe cik nasa da hannu biyu ya tsira mata idanu to ai ya wuce yan labai bokan turai murmushi saki yana limshe manyan idanunsa saboda jin kalamanta ya tabbatar masa da ta huce thank you mommy ba komai ta ka je masjid ka dawo abinci na jiran ka. to mommy na hope my favorite food ne eh tsalle ya doka kamar yaro ta so mai masa dariya ya fice shi ma cikin dariyar rumna ta shiga ganin rumasa ukwance kwance ta ɗora fuska a saman filo da busassun hawaye a fuskarta. sai ta ji babu daɗi isowa ta ta shafi fuskata tare da sauke mata kiss out a saman foyar ɗinta idanu ta buɗe ganin momi ta zabara ta damƙe mata hannu ta fashe da sabon kuka momi na na tuba ba zan ƙara ɓata miki rai ba saboda ina son shiga aljanna malam ya ce mai ɓata wa iyayensa rai wuta za a jefa shi tare da kafirai marasa yin sallah tafin bayar da take cike da ƙauna mana garci momi kin yafe min uwa ta gari ba ta taɓa yin fushi da ɗiyoyinta da haka ban yi fushi da ke ba sai dai abin da mai gadi ya miki ne ya bata min rai da haka kada ki sake fita ko ina ba tare da kin faɗa min ba kuma duk wanda ya taɓa ki ko hannu ne ki sanar min hukunta sa ko hannu ba kika ce momi eh to momi ai ankul mahmud yana latsa min hannu kullum wai yana jin daɗi in yana taɓawa ni ma wata rana zan ji daɗin fiye da wanda yake ji duk in yazo zai taɓa miki ki ce masa Allah ya tsine wa mai taɓa jikin macen da ba matarsa ba sannan sakamakonsa wutar jahannama ne momi wuta kuma eh wuta mai zafi da radade wanda sanin masifinta sai Allah wanda ya halicce ta to momi amma ni ba za a ƙona ni ba ko eh amma sai kin daina bari maza na taba miki jiki shiru ta ta zuba wa momi idanu yayin da ita kuma ta ci gaba da fahimtar da ita abinda da bata sani ba game da kamewa ta masu saurare a za mu dakata